ce menene hukuncin wanda mazini ya fito masa a halin yana azumi azumi azumin ka bai karye ba sai dai kuma dan uwa sai ka kiyaye daga sabubban da za su jawo maka fitar maziyi din kamar runguma kamar abin da ya shafi ainihin tunani na jima'i sun ke taimaka wa mazini wajen fita don haka ainihin lokacin da aka wa aisha tambaya ko annabi yana sumbanta ko runguma matar da azumi sai ta ce eh sai ta ce amma kuma annabi ya tuko mallakar gaɓoɓin shi ku in ya zama in ka ɗan rungumi matar ka ko ka ɗan yi haka da watan azumi to abubuwa kuma za su wuce to tun farko ma kar a yi